Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin. Yau talata 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Robert Mugabe na kasar Zimbabwe ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban kasa yau talata. Za kuma ku ji cewa gwamnan jihar Adamawa ya ƙara jan hankalin al'ummar yankin a kan su ci gaba da sa ido ganin yadda 'yan Boko Haram ke kai hare-hare cikin 'yan kwanakin nan. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan wace irin gudunmuwa ya kamata jama'a su ba jami'an tsaro wajen magance hare-haren ta'addanci ganin yadda hare-haren suka karu a cikin 'yan kwanakin nan. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalan da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Talata titunan babban birnin kasar Zimbabwe Harare ya cika da murna sanadiyar murabus ɗin da shugaban kasar wato Robert Mugabe ya yi bayan da ya shafe shekaru 37 kan mulki. A cewar jam'iyya mai mulki ana dab da rantsar da tsohon mataimakinsa Emerson Magangawa a matsayin wanda zai gaje shi a ranar Talata ko Laraba Karar hon na motoci da kaɗe-kaɗe sun cika titunan inda dubban mutane suke rawa suna murna don nuna farin cikin su da murabus ɗin da shugaban ya yi ta hanyar wasiƙa wacce kakakin majalisar ƙasar ya karanta. Wani mai gani da ido ya shaida wa sashen Zimbabwe na murya Amurka cewa wannan babban abu ne. Mu 'yan ƙasar Zimbabwe muna tsananin murna kuma muna gode wa Allah domin ya amsa addu'o'inmu. Mun yi shekara talatin da bakwai muna wahala. I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of Section 96, subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, Wato ni Robert Mugabe bisa la'akari da sashe na shida na tsarin mulkin Zimbabwe na miƙa takardar yin murabus daga mukami na shugaban ƙasa ba tare da wani ɓata lokaci ba. Gwamnatin Amurka tana kira ga shugabannin Zimbabwe da su yi kokari wajen samun ci gaban kasar tare da sakarwa 'yan kasa da 'yan adawa mara domin 'yan kasa su zama sun zaɓi wanda suke so a matsayin shugaban kasa. Wani harin kunar bakin wake da aka kai da safiyar yau Talata a wani masallaci da ke garin Mubi a arewa maso gabashin Najeriya ya hallaka akalla mutane hamsin. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi Allah wadai da harin ya kuma ce hari ne na mugunta da rashin imani. Harin ya faru ne a lokacin da mutane suka isa masallaci domin gudanar da sallah asubahi a garin na Mubi. Fadar shugaban ƙasa ta ba da sanarwar cewa za ta yi iya bakin ƙoƙarinta don ganin ta kawo ƙarshen wannan hare-haren da ƙungiyar Boko Haram take kaiwa a garin. Duk da cewa ƙungiyar ta ɗauki alhakin kai wannan harin ba, amma ana kyautata zaton ita ce domin ya yi kama da wanda ta saba kaiwa. Rundunar sojojin Amurka mai kula da Afirka wacce ake kira Africom a takaice ta bayyana cewa wani jirgin sojojin Amurka mara matuki ya kai farmaki inda ya yi sanadiyar mutuwar mayakan al fiye da guda ɗari a Somalia. Jami'an sojin sun sanarwa da murya Amurka cewa farmakin da aka kai ya fada kan sansanin horarwa na kungiyar Al-Shabaab ne a wani yanki wanda yake da nisan kilomita 200 a arewa maso kudancin babban birnin kasar wato Mogadishu. rundunar sojin amurka ta ce an kai farmakin ne da yawun gwamnatin somali don a taimaka mata wajen yaƙi da barazanar da suke samu a cikin ƙasar. Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Fadar White House ta ce shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin a yau Talata, kwana ɗaya bayan da shugaban na Rasha ya tattauna da shugaban Siriya Bashar al-Assad kan yadda za su yi amfani da harkokin siyasa domin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru bakwai ana fama da shi a Siriya. A makon jiya shugaba Trump da Putin sun yi magana a gefen taron kungiyar raya tattalin arzikin kasashen da suke kudu maso gabashin nahiyar Asiya a kasar Vietnam. Daga cikin batutuwan da suka tattauna har da makomar Siriya bayan kammala yakin basasar da kasar da aka yi a kasar. inda kimanin mutane 400 suka rasa rayukansu da kuma miliyoyin mutane da aka tilastawa barin gidajensu tare da zama 'yan gudun hijira saboda yaƙi. A yau Talata ne fadar Kremlin ta bayyana cewa ta gayyaci Asad zuwa Rasha ne domin ya tattauna da Putin akan daftarin zaman lafiya a Siriya da Rashan ta gabatar. Gabanin taron kolin da za a yi ranar Laraba da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan da kuma shugaban ƙasar Iran Hussein Rouhani. VOA. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya shugaba robert mugabe na kasar zimbabwe ya yi murabus yau talata bayan ɗaurin talalar da aka yi mashi kusan mako ɗaya kenan shugaba mugabe ya fuskanci matsin lamba akan ya sauka daga kan karagar mulkin kasar daga sojin kasar da tsohon mataimakinsa da kuma wasu 'yan kasar galadan ibrahim ayawa da fassarar rahoton sebastian mofu daga birnin harare bayan kwashe sati guda a daurin talala da tattaunawa tare da zanga-zanga a kusan a duk faɗin ƙasar kana da ƙarshe aka yi barazanar tsige shi sa'ilin nan ne ya ba da kai buri ya hau wanda waɗannan su ne so kawo ƙarshen mulkin shekaru 37 na shugaban robert mugabe a ƙasar zimbabwe kakakin majalisar dokokin ƙasar jacob mundenda shine ya karanta takardar murabus ɗin na shugaba mugabe lokacin da majalisar ta fara harma tsige shi muddin da a ce wasiƙa bata zo kan kari ba ga dai kaɗan daga cikin abin da wasiƙar ta ƙunsa ni shugaban robert mugabe biyo bayan abin dokar ƙasa ta ce a sashi na 96 ina sanar da majalisa cewa daga yanzu na sauka kan karagar mulki sa'in da kakakin majalisa ya karanta wannan jawabi sai zauren majalisa ya barke da sowa in terms of the constitution it beholds the speaker to make sure that the proper legal processes are put in place kamar yadda dokar kasa ke cewa yana ta kan kakakin majalisa ya tabbatar cewa an bi yadda dokar kasa ta tanada domin ganin kasar ta ci gaba da gudanar da ayyukanta wato a tabbatar an samar da shugaban kasa wanda zai mai gurbin mai brabus za a kuma yi hakan ne akalla daga yanzu zuwa gobe idan Allah ya kai mu don haka yau majalisa ta tashi daga zamanta sai dai kawo wannan lokaci ba tabbacin cewa wannan wasikar daga ofishin shugaban kasa ta fito hawa kuma kawo yanzu ba wani wanda ya fito ya kare ta hakan wannan murabus ɗin dai ana iya cewa shine ya kulle babin gwamnatin shugaba robert mugabe wadda ta faro yayinta tun daga shekarar 1980 a lokacin da ƙasar ta samu 'yancin kai ya sauka lokacin tattalin arzikin ƙasan yake cikin mawuyacin hali abubuwan more rayuwa sun durƙushe yayin da 'yan bokon ƙasar suke fuskantar takunkumi iri daban-daban musamman ma akan take haƙƙin bil'adama sojoji ne dai suka yi wa shugaba mugabe ɗaurin talala har na tsawon sati guda kuma suka ce sun yi iya bakin kokarinsu domin tsohon shugaban dan shekaru 93 da haihuwa ya yi hankuri ya sauka amma ya ƙe ƙasa ƙasa ya ce bai san da haka ba wannan ya sa dubun dubatan 'yan ƙasar musamman matasa suka fantsama a babban birnin ƙasar da ma sauran birane suna zanga-zanga domin ya yi murabus abin da ya kawo har ranar talata Tokozani Kufe shi ne mataimakin jam'iyyar adawa ta Movement for Democratic Change ya shaida wa murya Amurka cewa akwai bukatar Mugabe sauka haka na. We are happy that today it has dawned on ZANU PF that this is the hour that Mugabe must go. Yau muna cike farin ciki cewa jam'iyyar ZANU PF ta yi abin da ya kamata domin wannan lokaci ne shugaba mugabe ya kamata ya san inda dare ya masa domin samun wata sabuwar gwamnati wadda za ta samar muna da wani sabon shugaba da muke fatan ya samar muna da zaɓe na gari karɓaɓɓe kuma amintacce da zai kawo muna shugaba da yan ƙasa suka ɗora shi ta hanyar zaɓe wanda daga bisani muke fata mu samu kyakkyawan rayuwa shugaban jam'iyyar zanu pf ya bayyana cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa da aka kora emerson in shine zai zamo shugaban riko mugabe ya fuskanci turjiya ne bayan da ya kori mataimakin nasa cikin watan da ya gabata sai dai kuma wannan mataimakin yana da kyakkyawan fahimta ko kuma alaka tsakaninsa da sojojin kasar mugabe ya kore shi tare da cewa wai ya aikata ba daidai ba abinda ake ganin cewa mugabe ya yi masa hakan ne domin kawai yana neman ya maye gurbinsa da matarsa shi dai Imnagagwa ɗan shekaru 75 da haihuwa ne kuma ya jima cikin gwamnatin kasar ana damawa da shi domin ko ya rike mukamai daban-daban ciki ko har da shugaban hukumar tattara bayanan sirri wanda daga karshe a shekarar hudu aka naɗa shi mataimakin shugaban kasa yau ga shi ya zama shugaban kasa kasar da ke cike da yawan hasashe da matsaloli masu tarin yawa. Madalla a gaida Ladan Ibrahim a Ayawa da fassarar rahoton Sebastian Mofu. Biyo bayan harin kunar bakin waken da aka kai garin Mubi jihar Adamawa wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da hamsin, gwamnan jihar ta Adamawa Bindo Umaru Jibrila ya yi kira ga jama'a a kan su ci gaba da sa ido, haka kuma jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya mai kula da ciyar arewa maso gabas Bashir Garga ya ce yanzu sun mai da hankali ne akan kula da waɗanda suka jakkata suke cikin mawuyacin hali. Ga Ibrahim Abdulaziz. bayanai dai na nuna cewa adadin ma waɗanda suka rasa rayukan nasu a wannan harin kuna bakin wake da ya auku a wani masallaci da ke garin na mobi fa ya karu zuwa sama da mutum hamsin sp usman abubakar da ke zama kakakken na 'yan sandan jihar adamawa wanda yanzu haka ma ke garin na mobi ya ce yanzu haka ma suna kokari ne tattance alƙaluman waɗanda abin ya shafa kamar da na faɗa ma wasu an kasa asibiti suna kawo magun magani a wasu asibitoci daban-daban ko da kewaye so kaga ba za mu ya abin nan ba. Ita ma dai a nata bangaren hukumar ba da agajin gawa ta Najeriya ne ma tuni fa ta tura jami'anta zuwa yankin da mun sanin halin da ake ciki. Bashir Garga shine jami'in hukumar mai kula da jiyon arewa maso gabas ya ko tabbatar da karuwan adadin ma waɗanda suka rasu inda ya ce yanzu haka masu mai da hankali ne wajen tallafa waɗanda ke cikin mummunan yanayi. To yanzu da yake ana asibitin an tantance waɗanda suka jikata sosai an samu mutum takwas wadda suna neman ɗauki na musamman a general hospital da yake mu da nake maka ma magana akwai bukatan a samu su jini an riga an samu waɗanda za su ba da gudumawan jini an je an gama gwaji yanzu an ɗaɗɗora musu an sa su ambulance za a wuce da su zuwa yola. Baya ga nan a madagali ma dai rahoton na cewa a bakin dutse nan ma an samu wannan tashin bam. Su ya shafa fararen hula ne ko kuma wani hali ake ciki? Eh duka fararen hula ne. Mutum ɗaya dai ya mutu shine shugaban waɗannan maharba. Eh wadda dama ainihin an ce mutumin gombe ne amma shine shugaban maharba na ƙasar madagali ke daya to a cikin wannan hari da aka kai ya rasa ran shi sannan waɗansu mutane hudu da ke kusa da shi lokacin da wannan abin ya tashi su ma sun jikkata amma ba su mutu ba masana dai na ma danganta yawaitar hare-haren kunar bakin waken da ke faruwa cikin kwanakin da suka cin jama'a batun daga gwamnan jihar adama sanita muhammadu bin doji birla wanda mako ya nuna kaduwarsa da wannan hari na mubi ke ma cewa fa dole ne a tashi tsaye. to alhaji abdulaziz wannan abun ba abun da mutum zai ce don ni abun ya dame ni kwarai da gaske yanzu na yi magana da sarkin mubi da manyan mutane a mubi na ce daga yanzu masallatai da tuci to akwai scanners wanda gwamnati ma yanzu muna kokari za mu kai musu so da su tabbata duk mai shiga masallaci ko mai shiga coci sai an bincika sai lura kuma haka wajen taro da sauransu ko kasuwa ma da sauransu dole ne yanzu eh, security ba gwamnati kawai za ta yi ba mutane ma za su tashi tsaye su lura da kansu kuma eh, su ci gaba da sa idanu akan abubuwan da yake faruwa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wace irin gudunmuwa ya kamata jama'a su ba jami'an tsaro wajen magance hare-haren ta'addanci ganin yadda hare-haren suka karu a cikin 'yan kwanakin nan. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To jama'a masu sauraro kamar da kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wace irin gudunmuwa ya kamata jama'a sauran al'umma baki daya su ba jami'an tsaro wajen magance hare-haren 'yan ta'adda ganin yadda irin waɗannan hare-haren suke karuwa a cikin 'yan kwanakin nan. Mun samu wani kira daga Kaduna. Eh, hello. daga ina muke muka sami kira. Malam sai ka dan rage sautin rediyon ka dan mu ji ka, ka rage sautin rediyon ka. ko ka matsa daga wurin rediyon na rage yawwa to mine ne ra'ayinka ina magana daga nan zuru eh, kebbi state to muna jin to da wa muke magana daga zuru ana magana da awal mai gyara rediyo ne to malam awal muna jin ka wato abin da nake so ina son mutane su kula dangane da abin da ya shafi wurin ibadarsu mm. idan mutum zai shiga masallaci ya kamata su san su wane ne ke cikin masallacin kafin su shiga masallacin saboda akan samu su sauri su shige masallaci mm. ko ko coci sai su zauna wani lungu kai kana shigowa baka san kowa ne ya kamata ka tantance wane ne kake ko in kai mai limami masallacin ne ka tabbatar duk wanda ya zai shigo ka shi mm. sannan ko da wasu za su shigo mutanen anguwar sun san waɗanda ke zuwa masallacin to ya kamata su lura da suwaye da suwaye da suwaye ke masallacin insha Allah an ka yi haka nan to za a samu abangan takaitar tashin bam a nan domin gode malam awali mai gyaran rediyo yanzu kuma bari mu je da maturu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Wa alaikum assalam. Da da maturu. To malam Usman muna jan ka menene ra'ayinka? Wa gaskiya akwai fasaki sosai wallahi gaskiya sai an tashi an saya kamar mu musamman da ke garin Damaturu. Eh. Sun ga da yake ana sa ido sosai har ga Allah yanzu abubuwan da kan sun fara sauki. To Allah dai. Eh malam Usman kana tare da mu? to ina ga layin malam usman ya goce yanzu kuma bari mu je kaduna wa alaikum assalamu da wa muke magana daga kaduna Haji Amaryan barka da warhaka. Barka kadai da wa muke magana. na Abdullahi Lala ce da tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Abdullahi muna jan ka menene ra'ayinka? A to farko dai muna jajanta ma ainihin wa'annan da suka Allah ya ɗauka rayuwarsu. Mm. Allah ya ji su wanda kuma suka samu jikata. Allah ba su lafiya to ni dai a kiran da zan yi ga al'umma yana da kyau duk wanda ba a gane me ba mm. yana da kyau a kai karan shi wajen ainihin ko sarki ko hakimi mm. to mun ga bakin fuska to kaga su wa'annan hakimi da kamar sarki suna da dangantaka da ainihin su hukumomi kaga su kuma da su kai saboda yanzu misali in talaka wanda bai da karfi ya ga bakon ido ya ce bari ya kai ma jami'an tsaro to eh. za ka ga wa'ansu jami'an tsaron za su iya cewa za su rike shi to kila shi ma yana daga cikin su to amma in aka ga haka aka kai ma kamar sarki ko hakimi to in ya kai gaba to insha Allahu wannan ainihin eh, tashe-tashen ba mu bayan insha Allahu za a samu saukin shi kuma ba to mun gode malam Abdullahi daga Kaduna yanzu kuma bari mu je birnin Lagos Salamu alaikum da wa muke magana daga lagos Muna tare da malami daga Legas? To ina ga layin malami daga Legas ya goce. Yanzu kuma bari mu je Fataskum. Hello? Hello daga ina ne ake magana? Daga Azare. To malami daga Azare dan Allah sai ka dan matsa daga rediyon ka ko kuma ka rage sautin rediyon dan mu ji ka kai ma a ji ka. To. To da wa muke magana? Malam Musa Ubali Madara. To Malam Musa a gurguje menene ra'ayinka? Ra'ayina akan wannan al'amari. Ina so jami'an tsaro su tsaye. To Malam Musa Azare layin ka dai yana da tangarɗa kuma ma dai lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah kai mu sake baku wata damar mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kasashen turai inda yanzu haka ake ca ana damsawa a ranaku na biyar na kwallon kafa na club din da suka kasance zakaru a kasashensu da ake kira Champions League a Group A har dai aka tahi rabin hutu Spartak Moscow da Maribor suna banza da banza FC cv da Liverpool suna can suna gogawa duka a Group A din yayin da a Group F Naples da Shakhtar Donetsk suna can suna fafata dattawa manchester city da feyenoord da rotterdam a group f din su ma suna can suna ketare ni yayin da har aka tafi rabin hutu a group c fc porto da Basic stars ana ɗaya da ɗaya la'es monaco ta ƙasar faransa da leipzig ta ƙasar jamus na can su ma suna ketare ne apoel nicosi da real de madrid a group h suna bugawa yanzu haka haka ma a wannan rukuni borussia dortmund da tottenham suna kabsawa kuma za a ci gaba da waɗannan wasanni idan allahu ya kai mu a ranar gobe laraba inda za a buga tsakanin sk moscow da benfica ta lisbon sai bal fc da manchester united a group a yayin da anderlecht da bayern munich a group b za su kapsa sai paris saint germain da celtic glasgow za su buga duka wannan rukuni na b yayin da karabag agdam da ita da chelsea a group C za su buga sai Atletico de Madrid da AS rom a group C din za su ketare ne. Juventus Tiran da FC Barcelona za su goga a group D sai Sporting Portugal da Olympiacos a group D duka a ranar ran laraba idan allahu ya kai mu har yanzu dai a wasannin kwallon kafa na turai kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain tana ci gaba da nuni game da dan wasan nan da ke buga ma kungiyar nan da ake kira fluminense ta kasar brazil dan shekara 20 a duniya shi dai wandal dan wasa ne wanda yanzu haka tauraruwarsa ke ci gaba da kyallawa a filayen wasannin kwallon kafa na kasar brazil ko cin kungiyar kwallon kafa kafa na Paris Saint-Germain Unai Emery ya ce yanzu haka club din na Paris Saint-Germain na ci gaba yin aiki domin ganin ya kakkabo dan wasar zuwa kungiyar Sam. Haka zalika club din na Paris Saint-Germain na kasar Faransa yana ci gaba da nunni zuwa ga tauraruwar nan ta kasar Japan yaron nan da ake ce ma Takefusa wanda ke da shekaru goma sha shida kawai a duniya shine yanzu haka kasar ta Japan ta zura ma ido kuma kungiyoyin kwallon kafa kafa da dama na kure na kokarin sun karbi keɗan wasar zuwa kungiyoyinsu shi da yaron da ake ce ma take fusa yanzu haka yana buga ma club din fc tokyo ne na ƙasar uh, japan haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. An daɗe ƙasar Somalia na fuskantar baƙar wahala na hare-haren ta'addanci babu ƙaƙƙautawa. A tun farkon shekarar nan 'yan ta'adda sun ƙaddamar da hare-haren ta'addanci fiye da arba'in a birnin Mogadishu kaɗai da suka haɗa da farmakin ta'addanci da 'yan ƙunan baƙin wake ta hanyar amfani da makamai, bama-bamai da aka nasa cikin motoci, da nakiyoyi da aka dasa su daga nesa ko ake tada su daga nesa duka a Mogadishu. Sannan kuma a tsakiyar watan Oktoba aka kai wani mummunan hari a tarihin Somalia. Ranar sha hudu ga watan Oktoba titunan Mogadishu a gundumar Hodan suna cike makil da motoci da masu tafiya da ƙafa. Yayin da wata mota da aka dankarawa nakiyoyi ta bindiga ta halaka akalla mutane 400 da kuma raunata ɗaruruwan jama'a. Jim kaɗan wata makamanciyar wannan amma ƙaramar fashewa ta auku wadda aka haƙiƙance tana da nasaba da babban harin farko a wannan karon an kai shi ne a ɓangare wani ɓangare na wannan birni. Harin shi ne hari na sha ɗaya ga wata namu, in Janar Bashir Abdi Muhammad, mataimakin kwamishinan 'yan sanda na ƙasar Somaliya. Babu ɗan Somaliya da wannan hari bai taɓa ba. Saboda haka, baƙin cikin 'yan Somaliya kan wannan harin kan farar hula da ba su ji ba su gani ba, ya sa Somaliyawan suka yi kira da babban murya na ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. Wani abu da yake taimakawa nasara kan yaƙar ta'addanci a Somaliya shine haɗin kai na masu bincike. baiwa 'yan sandan Somaliya ilimin yadda za su yi binciken ta'addanci da kuma tattara bayanai da bincike da suke yi domin gano waɗanda ke gudanar da ta'addanci da kuma a hukunta su. An ƙirƙiro wannan sashen ne da taimakon ma'aikatar harkokin wajen Amurka a shekara ta 2014, sun mai da hankali wajen binciken al'amura daban-daban fiye da metan da hamsin ta hanyar tattara bayanai da bincike wadda ya taimaka wajen gano ‘yan ta'adda da masu gudanar da ta'addanci, hanyoyi da suke amfani da su, kana a gurfanar da su gaban shari'a. Jajircewa da himma na masu bincike ya canza wa ‘yan sanda kallon da ‘yan ƙasar suke musu. Masu bincike sun tsaya tsayin daka domin mayar da hankali akan manyan matsalolin Somalia, wadda shine yadda za su hana hare-haren ta'addanci aukuwa. Abin da za a fi mai da hankali a nan gaba shine kasancewa mun gano ana kitsa ta'addanci a cewar mataimakin kwamishinan 'yan sandan Somalia Bashir Abdi Muhammad domin su kasance waɗanda suke ganowa da warware ta'addancin gabanin aukuwarsu. Amurka na farin cikin kasancewa masu ruwa da tsaki na ƙirƙiro ɓangarorin rundunar 'yan sandan, kuma za mu ci gaba da tallafa ƙoƙarin gina hanyoyin yaƙi da ta'addanci. Muna mara gwamnati da mutanen Somaliya baya ƙoƙarin da suke yi domin yaƙi da ta'addanci da ƙoƙarin kare 'yan ƙasarsu da gina ƙasarsu. Muna sa ran ci gaba da tallafawa da ba da haɗin kai a kan wannan matsalar da ma wasu abubuwa daban-daban. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. A yau Talata titunan babban birnin kasar Zimbabwe wato Harare ya cika da murna sanadiyar murabus ɗin da shugaban kasar Robert Mugabe ya yi bayan ya shafe shekaru 37 akan mulki. Wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai da safiyar yau Talata a wani masallaci a garin Mubi da ke arewa maso gabashin Najeriya ya hallaka akalla mutane hamsin. Rundunar sojin Amurka mai kula da Afirka wacce ake kira Africom a takaice ta bayyana cewa wani jirgin sojojin Amurka mara matuki ya kai farmaki inda ya yi sanadiyar mutuwar mayakan Al-Shabaab fiye da guda ɗari a Somalia. Fadar White House ta ce shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin a yau talata kwana ɗaya bayan da shugaban na Rasha ya tattauna da shugaban Siriya Bashar al-Assad kan yadda za su amfani da kafar siyasa domin kawo ƙarshen yakin da aka yi shekara bakwai ana fama da shi a Siriya. A makon jiya Shugaba Trump da Putin sun yi magana ba a hukumance ba a gefen taron kungiyar raya tattalin arzikin kasashen da suke kudu maso gabashin Asiya a kasar Vietnam. Daga cikin batutuwan da suka tattauna har da makomar Siriya bayan kammala yakin basasar kasar inda kimanin mutane hudu suka rasa rayukansu da kuma miliyoyin mutane da aka tilasta wa barin gidajensu tare da zama 'yan gudun hijira saboda yaƙi. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Bello dan mai soro da ta taya na gabatar da shirin da ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Malam Zubair ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.